ba ga rashin ga shirme in an ce maganar tijjani ya ce ba ya kawo haimu mu ba mu tare da wani mu ma mu tare da wani shehu tijjani yi haka lokacin sa ne suna rigima ya kira su ya ce kamar ya arifu ne fali arifu ne ana wahadi wanda ya sani ni ya sani ba maganan wani da wani da wani an ce maka shehu tijjani ci gaba da aiki mana an ce maka annabi ci gaba da aiki mana ka ce wa ya kawo shi kake yi mawa sauna ka mu gyara